This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim yau ne tare da mahmud lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku cewa majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta bi kadin wasu kudaden fansho da ake cirewa ma'aikatan jihar ba tare da ma'aikatan sun amfana da kudaden ba sai kuma tattaunawar da abokiyar aikinmu jummai ali ta da farfesa bashir alhatu akan mafita game da rikicin sojojin da sojoji da mabiya masaban shi'a ake rikici a garin zaria kana muna dauke da shirin da rashin tayi na salo garba kana mu gabatar muku da wato ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya thank you jama'a assalamu alaikum ƙasa amurka ta yi ba da zaben da aka yi a saudiya zaben da ta kwatanta a matsayin abin tarihi ganin cewa an bai wa mata damar yin zaɓe da tsayawa takara a karon farko a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar amurkan ta bayyana cewa shigar da mata suka yi cikin zaben hakan na nuni da cewa an bai wa kowane bangaren al'ummar kasar ta saudiya damar bayyana ra'ayinsa sakamakon farko ya nuna cewa salma bint hizab al-utebi ta zama mace ta farko da ta lashe zaben inda ta doke maza bakwai da wasu mata biyu da su ma suka tsaya neman kujerar madraka gundumar da ke da tazarar kilomita 150 daga arewacin birnin makka shafukan yada labarai na gwamnati da sauran kafafen yada labarai masu zaman kansu sun bayyana cewa kalla mata goma sha bakwai ne suka yi nasara a wannan zaɓe sai dai babu wani sakamako na ƙarshe da aka fitar a hukumance dangane da hakan har ila yau amurka ta kuma taya mata kusan dubu daya da suka tsaya takara neman mukamai daban-daban na tsayawa takara da suka yi a wannan zaɓe akalla mutane shida ne suka mutu a jiya lahadi yayin da aka yi wata arangama a jamhuriyar tsakiyar afirka a lokacin da ake zaben raba gardama a kan sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankalin da kasar ta kwashe fiye da shekaru uku tana fama da shi wani dan jarida kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ce ya ga gawarwaki biyu da kuma wasu da dama a masallaci sai dai babu wani rahoto a hukumance da ya nuna cewa an samu waɗanda suka jikkata dalilin zaben da aka yi dama dai mayakan sa kai a bangarorin musulmai da krista waɗanda ake zargi da haddasa rikicin sun sha alwashin hana wannan zaɓe sai dai wakilin majalisar ɗinkin duniya da ke bangui babban birnin ƙasar wato farfat onanga ayanga ya yaba da irin namijin kokarin da mutanen kasar suka nuna wajen fita su kada kuri'arsu duk da irin barazanar da aka yi na wargaza wannan zaben idan dai har aka cimma aka amince da sabon kundin tsarin mulkin kasar hakan zai kayyade wa'adi biyu na shekaru biyar biyar ga shugaban kasa kuma ya ba da walwalan yin addini labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira ga bangarorin da ke fada da juna a kasar burundi da su ajiye makamansu su rungumi hanyar tattaunawa domin kawo karshen rikicin siyasar kasar kerry da ya wallafa hakan ne a shafinsa na twitter a jiya lahadi a baya gwamnatin amurka ta umarci duk 'yan kasar da ke zaune a burundi da su fice da kasar bayan mummunan faɗan da ya barke a makon da ya gabata da ya hada da sojoji da 'yan sanda a jiya lahadi ma'aikatar kokin wajen amurka ta ce ta ba da umarnin a kwashe wasu daga cikin ma'aikatanta tare da iyalansu yayin da rikicin siyasar kasar ta burundi yake kara ta'azzara bayan zaɓukan da aka yi da yunkurin juyin mulki a watan mayin da ya gabata ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta kuma gargaɗin cewa ofishin ta zai iya ba da takaitaccen taimako ne kawai a ƙasar ta burundi ga amurkawa akalla sama da mutane 80 a kashe a ranar juma'a da ta gabata a bujumbura babban birnin ƙasar bayan da wasu mahara suka kai zamame a wani sansanin soji kuren farko a zaɓukan ƙananan hukumomi a faransa na nuni da cewa akwai alamu masu zaɓe sun yi watsi da jam'iyyar national front mai kyamar baki a zaɓukan da aka gudanar a jiya lahadi shugaban jam'iyyar marin le pen da wani dan uwanta marion michel le pen sun sha kai a kokarinsu na samun kuri'un wasu muhimman yankuna yayin da jam'iyyar da kuma sha kayi a wani yanki na uku a kasar ta faransa a zaben zagayen farko da aka gudanar a makon da ya gabata jam'iyyar ta national front ta samu nasarar lashe zaɓuka a ƙananan hukumomi shida cikin goma sha uku amma a wannan zagaye na biyu jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar nicolas sarkozy da ƙawayenta su ne suka lashe wannan zagaye na biyun idan dai har aka tabbatar da wannan sakamakon zaɓe hakan na nufin jam'iyyar talapen ta sha mummunar kayi kenan wanda ke kokarin ake kokarin amfani da wannan zaben a matsayin ma'aunin da za ta yi tankaran shugaban kasa a zaben shekarar 2017 inda za a kara da sarkozy da kuma shugaba francois hollande ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce san bai yi ma'ana ba da kasar hungary ta amince da kafa wani mutum mutumin da ke wato nuna karamawa ga balin homan mutumin da amurka ta zarga da ingiza da karar nazi suka kashe yahudawa a yakin duniya na biyu wakilin amurka na musamman da ke yaƙi da nuna ƙin jinin yahudawa ira foman ya ce amurka ta kaɗu ƙwarai da ta ga an karrama mutumin a wata hira da ya yi da kamfanin jalancin labarai na reuters a jiya lahadi foman ya ce tarihi ba zai taɓa mantawa da irin ɓarnar da homan ya yi ba akan 'yan ƙasar hungary waɗanda su kasance yahudawa homan shine tsohon ministan ma'aikatar da ke kula da addini da harkokin ilimi a ƙasar ta hungary wanda shi ya rubuta da yawa daga cikin dokokin nuna kin jinin yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu da kuma tsara yadda aka kashe yahudawa 'yan asalin kasar hungary daga baya dai an kama shi aka tsare shi a gidan yari inda daga ƙarshe ya mutu a shekarar 1951 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihar Niger inda majalisar dokokin jihar ta ce ba za ta yiwu ba a ci gaba da cirewa ma'aikata wasu kudaden fansho daga cikin albashinsu ba tare da ma'aikatan sun amfana da waɗannan kudaden ba. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ɗaruruwan ma'aikatan gwamnatin jihar Niger ne suka yi cincirindu a zauren majalisar dokokin jihar domin nuna rashin jin daɗin su akan sabon tsarin cire kuɗaɗen fanshu da ake amfani da shi a jihar. Tun a shekara ta 2007 ne dai ake amfani da sabon tsarin fanshon da ake cirewa kowane ma'aikacin gwamnatin jihar Niger. kashi bakwai da ɗigo biyar na daga cikin albashin ma'aikatan da a yanzu suka ce babu wani wanda ya amfana da shi. Dama dai majalisar dokokin jihar Niger ce ta gayyaci ma'aikatan domin jin ta bakinsu a kan lamarin sabon tsarin albashin a sakamakon ƙorafe-ƙorafen da ta ce ta samu. Honorable Ahmed Marafaguni shine kakakin majalisar dokokin jihar Niger. Zaman jin ra'ayin jama'a ya zo ne sabili da koke-koke da muka samu daga ma'aikata da jama'an nan gaba daya game da wannan sabon tsarin pension da ta zo shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger dai comrade idris indaku ya gabatar da jawabi a zauren majalisar the deduction must be stopped after stoppage of the deduction the law must be repealed after the repeal of the law contributed money must be returned to contributors ya ce dole ne a dakatar da cire kudaden bayan an dakatar da cire kudaden dole a samar da dokar da za ta maida wa kowane ma'aikaci kudinsa su ma dai wasu ma'aikatan da suka halarci zauren majalisar ga abin da suke cewa sunana idris alhassan ndalati sun cuce mu ba su biya mu kudin mu na fenco namu ba ba duty ba fenco ni ma yanzu na yi ritaya ba fenco ba garaduti bara nike yi in samu abin da zan ci Suna na maryam talatu umar daga niger state college of education a gaskiya inda za a scraping din shi off zai ma kowa daɗi domin kuɗin ma ba san inda yake zuwa ba me yasa ba ku so tun da an ce tara muku ake in koyi ritaya to an ce tarawa ake amma mutane nawa ne yanzu ga suka yi retiring aka ba su pension din bayanai dai sun nuna cewa akwai miliyoyin nerori da ake neman bahasi a kansu a ma'aikatar pension jihar Niger a ƙarƙashin wannan shiri da a yanzu haka bayanan ke nuna cewa tuni ma jami'an tsaron farin kaya suka fara gayyatar wasu manyan jami'an ma'aikatar fanshan domin neman bayani. Majalisar dokokin jihar Niger dai ta lashi takobin zakulo gaskiyar lamarin domin tabbatar da adalci. Kamar yadda shugaban kwamitin binciken wannan lamari a majalisar Honorable Malik Madaki Boso ke cewa. Ba wannan kudin ba a ce a ajiye a ba wani rance ko a ba wani ci ba kudade ne da aka ce doka ta ce a cire ma a cire ne a albashin mutum in ya rita a bashi so in akwai wanda ya doke kudin nan dole ne da ya dan Allah wannan mutumin da ya doke wannan kudin sai ya dawo da shi kuma ya dawo da shi ya fuskanci kuma hukuma Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya To mun gode Mustapha Nasir tsari, kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Soja birgin man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Da hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa'a yan samari manyan soja mai malari babban soja Allah jikan maza sun haɗi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi a yan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe kato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah. Soja za wani sa'i ko an ci birnin kura ai ba a ba kare dillanci. A ban ruwa akwai a yaƙi don hankalin maza sun tashi Gabo bataliya ta motsa ga raki kamfani sun motsa wannan wajen suremawa ne. Allah ji maza sun haɗi, da bulawa ni na gode san ba mai abin mamaki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi kai soja birgiman hankaka ku gwana a dutse sannan ku a gindin bishiya ko ku a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki to a game da abin da ke faruwa a zaria kuwa abokiyar aikinmu ce jummai ali ta tattauna da farfesa bashir alhatu na jami'ar bayero kuma ta fara tambayansa ne ko me yake gani mafita game da wannan rikicin da ya faru tsakanin 'yan kungiyar shi'a da sojojin najeriya mafita dai na ɗaya shine cewa dole kowa duk wani ɗan ƙasa ya yarda cewa akwai hukuma kuma hukuma na tana da iko a kansa ita kuma hukuma in ta tashi ta fito da tsari wanda za ta tabbatar da cewa bisa adalci a yi doka ba don a kuntata ma wani ba ba don a tauye ma wani haƙƙi ba amma sai dai a tabbatar cewa abin da kake kai ko bai tauye ma wani haƙƙi ba saboda kowa yana da haƙƙi da zaran aka ce haƙƙin wani an tauye to ko ba jima ko ba daɗe sauran mutane su ma za su taso su nemi hakkinsu. To su kuma jama'a ya za su taimaka? Jama'a za su taimaka da cewa su ba da haɗin kai su ma su kokari su fahimci doka su fahimci oda su yarda da cewa shugabanci akwai shugabanni kuma shugabannin nan suna da ikon su sa a yi kuma sa a bari wannan abin da ake kira cewa faɗakarwa da enlightenment amma aka ce an bar mutane kala zube kowa yana yadda ya so to gaskiya ba dole a samu yadda ake so ba To akwai wani ƙarin bayani ne? Uh, to, ƙarin bayani game da wannan abin da ya faru? Eh. Wanda yadda muke ji a kafafen labarai waɗannan suna cewa ga dalili waɗannan suna cewa ga dalili. Eh, Idan an ce sojoji sun yi abin da suka yi, to kila za mu iya cewa suna dalili shugabansu an zo an hana shi wucewa wata ƙungiya ta ce ta hana shugaban sojoji wucewa Ah, ina ganin wannan kuskure ne babba in haka din ne daga to kuskure ne the next person da za a hana shi wucewa kila shine hana shugaban kasa in ko za a yi haka to ba za a samu cigaba in dai wannan abin da ake cewa haka dalilin da yasa aka samu wannan tashin hankalin kenan to gaskiya an kuskure ne daga bangaren kungiyoyin da suka yi wannan in ba haka ba ne kuma to gaskiya za a ce su kan sojoji sun yi overreacting to professor ka ɗazu dai ka bayanin matakin da kake ganin ya kamata gwamnati ta dauka ko kuma hukumomi akwai wani karin bayani akan hakan? Ato, eh abinda ya kamata gwamnati ta fahimta shine cewa idan ka karbi nauyin shugabancin al'umma to dole ne ka ce ka yi abubuwa wani lokaci ka daɗaɗa mu al'umma wani lokaci ka kwantata mu da zaman cewa wannan abin da kake yi kana yi ne domin a samu daidaito a samu zaman lafiya a samu ci gaba ma dama aka ce ka ɗauka kana shugabanci kai kullum sai ƙoƙarin ka daɗaɗa ma kowa ba tare ka ɓata ma kowa ba to gaskiya za ka ƙare ba ka daɗaɗa ma kowa ba kuma ka ɓata ma kowa yadda aka ce ɗin dole dai gwamnati ce karatun ta nutsu ta san cewa a sani muna da doka da oda kuma a bi doka da odan nan duk inda aka ce ana so a samu ci gaba to dole sai an samu kyakkyawan tsari da kuma wannan tsarin kuma ya san cewa akwai abin da ake kira a turancin rule of law cewa kowa ɗan kasa yana da dama daidai da na kowa a gaban hukuma cewa duk matsayin ɗan kasa ɗaya ne wani duk hukunci da wani ya yi laifin da wani ya yi aka hukunta shi idan wani ma na sama ya yi shi ma a hukunta shi daidai da wannan laifin shi ne zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa. to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma muna agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyar ga shirinmu na gaba da ka sami da rashin jayi akan bar arha jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin nisa lugar ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi To har yanzu muna ci gaba da yin shimfiɗa kan yadda za a farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya wanda yanzu ya koma ɗe. Wakiliyarmu Madina Dauda za ta ɗora daga inda muka tsaya makon jiya da wannan tambaya da ta yi wa Alhaji Yaya Jalam Dukaje. To Dukaje ta yaya za a yi a magance wannan al'amari a wani ɓangare daga hannun hagu ana batun kuɗi ne da za a yi kasafinsa ya fi ma abin da ake da su a da. labarin kuɗi kawai ake yi gwamnati ta samu kaza a a za ta haɗa kaza talaka kamar yadda ka ji khalid ya faɗi ba shi da wannan kuɗi da ike canjin hannu na saye da sayarwa to yaya za a yi a haɗa waɗannan biyu a ce kuma za a yi maganin abu to eh, madina abin da nake so ki gane na farko da kuma da duk abin da muke tattauna bisa kansa duk maganan na kuɗi ne kuɗi ne kuɗi ne ya za a yi ya za a yi kuɗin nan su shigo ya za su yi wadata ya za a yi amfani da su in kika lura mai girma shugaban kasa abin da ya tsaya fara gaya maka akan cewa bayan ya san bashi da komai din kuma sai ce zai fighting corruption domin saboda duk abin da muke magana akan sa ɗaya daga cikin abin da ya rusa al'amuranmu da suke tafiya ai corruption ne dan duk abin da ka dauko cin hanci da rahawa saboda duk abin da ka dauko zaka yi shi inda kake kokarin gyarawa ta dama to hagu din yana zuwa ya lalata shi gaba daya to cin hanci da rashawa wannan dole ne su yan tsaya akan sa kuma yayi rantsuwa ya ce babu abin da zai yaƙa ban da cin hanci da rashawan wannan idan aka yi cin hanci da aka kare cin hanci da rashawan wannan Allah cikin hikimarsa duk abin da ya zo to duk program da ka ɗauko za ka ɗora zai nasara saboda duk abin da wanda ka ɗora shi akan don Allah da annabi rike mana wannan amana ka tabbatar an yi za a yi shi duk in talakan ne kace zaka empowering ɗinsa ai duk maganar da ake yi empowerment ne empowerment ta ina zaka yi shi while sai ka fara magana empowering mutane ka ba su yancin abin da za su yi sai kasance wani ya cinye kuɗin ko kuma an lalatar da kuɗin ba tare da an yi nasara akan abin da ake nawa saboda haka shi yasa ko da yaushe ka taso za ka yi sai ga mai wanda zai yi amfana daga karshe din shi ne ke wahala domin saboda in ka ce za ka yi ai akwai programs da dama da aka yi coming up akwai sme ko mm. akwai skill acquisition akwai ai abubuwa da dama madina wato sme su ne kananan masana'antu kenan eh mm. small and medium enterprises eh, eh. wanda ana taimaka musu ana bayarwa yadda ƙananan ma'aikata za su zo su dan samu taro sisi da za su je su fara aiki a koya musu aiki a dan ba su dan kasafi da za su je kuma su dan fara amfani da shi to idan da haka din yana tafiya yana watsuwa cikin ƙasa na tabbatar miki da cewa in kika tafi kika raba ƙasar nan kashi uku ki dauki east ki dauki west ki dauki north za ki ga cewa talauci ya fi yawa a cikinmu nan daga north ba don wani abu ne domin saboda abubuwan yi akwai abubuwan juyawa akwai abubuwan yi a east akwai a west amma arewa ban da noma yawanci babu wani abu a cikinsa to through SMS din nan da 'yan kasuwa kamar yadda dan uwana ya gaya miki yauwa kamar yadda khalid yake magana akan cewa talauci ne ya jawo yawancin harkokin da mutane za su yi babu kuɗi a su. ga juyawa mutumin da ke ka kwantena uku hudu biyar da kirma zai iya kawo maka guda ɗaya mm. a duk ba ni abu ne rashin ne rashin kuma ya za a farin mutane su tabbatar suna da daman nan ah, banki muna da banki ne mutane nawa ne za su je banki yanzu neman kuɗi ba za su iya samun sa ba mutane nawa za su je gurin yan uwansu ce da Allah taimaka min dinna da kuɗin kwantena ɗaya ina so ƙara min kwantena biyu wa zai ba su to saboda haka mu ma kanmu ba mu iya taimaka kamar yadda shi abin nan ya faɗa akan cewa dole ma sai mun zama brothers keepers wanda yake da shi yake da dama da zai taimaka din ya zo a haɗa gwiwa mu kuma kisan ɗaya daga cikin matsalar da muke da ita ba ma haɗin gwiwa domin saboda mu cimma nasarar abin da muka saka a gaba to kin ga wannan ɗaya daga cikin illolin mu kenan kin ga in za a samu wannan aka samu aka yi fighting corruption aka samu security din ya zauna kamar yadda ya faɗa yadda kowa zai walwala wato tsaro tsaro kuma kin ga ɗaya daga cikin abin da mu muke farin ciki da shi shine shugaban ƙasa waɗannan matakai da za su gyara su daidaita su tsawatar ya ɗauke su ya tabbatar dai tsaro ya tsaya dukanmu ne kowa ɗaya daga cikin abin da ya addabi mutane a nan batun ishu na boko haram kuma ƙarfinsa da ƙarfi da ƙarfe duk ya haɗa ya tabbatar an yaƙi wannan yaƙan wannan ba don wani abu ne domin saboda idan baka daidaita ƙasar tana zaune cikin kwanciyar hankali ba duk wani harka da kake tsamman zai yiwu ba zai yiwu ba saboda haka dole dole ne sai an shimfiɗa wannan kuma an ɗauko mataki wanda za shi sa kowa ke murna daga mutanen da suke kasashen waje zuwa wanda suke cikin kasa kowa murna yake domin saboda an tabbatar cewa shugaba buhari idan ya ce zai yi zai kuma ya tsaya a kansa kin ga aka share wannan aka gyara security ya zauna batun corruption aka yaƙe shi ina mai tabbatar miki da cewa duk wayanna abubuwa da muka ɗauko za a zayyana da su babu wanda ba zai tafi tsakani da Allah shi. Kana na ɗauki ɗan amshi na, ka gama roƙa na zan ya shato, mamman gumi na yake ci. Eh, Yusha'u, yanzu bisa dukkan bayanan nan da aka yi kana ganin anya kuwa akwai sauran lokaci na yin wa'annan abubuwa gashi an ɗiban ma an wuce wata shida da karɓar mulki har yanzu jama'a kuka yake har ma an fara yin ma wasu ƙananan abubuwa sunaye kana iya zuwa shago yanzu ka ce a baka buhari in ka ce a baka buhari ka san menene buharin da za a baka mm. mm. sai a haɗa maka garin rogo na naira goma a sa maka siga na naira biyar shine buhari wato kenan a takaice ma'ana a talauce a yunwace eh, a takure mutane suke ake tafiya akwai lokaci kuwa na yin waɗannan abubuwa duk da muka yi bayanin nan har akai ga farfaɗo ma da tattalin arzikin ƙasa to in lokaci ne ita demokradiyya tana tafiya ne da irin lokacin da aka auna mata aka bata a cikin shekara hudu mun gama da rabin shekara to amma an yi tafiyan wahainiya amma a cikin tafiyan wahainiya muna fatan za a zabura abin da wani ce an yi tafiyan wahainiya akwai abu biyu na ɗaya shine wata ɗaya a gwamnati yana da ma'ana kasafin kuɗi kwana 365 ne idan amma kafin a yi kasafin kuɗi shi kuma sai yadda 'yan siyasa suka tsara ba zai yiwu za a yi kasafin kuɗi na 2016 a yi shi latti ba sannan a cimma burinsa yana da kyau a yi amfani da lokaci shine rashin lokacin yin amfani da lokaci shine abin da ke taimaka ma kowane irin tattalin arziki shi yasa je wanda suka yi a banki sun san abin da suke yi kullum a banki ba za a tashi ba sai amfani da lokaci an cire bankin gobe kuma a dawo a kan lokaci a ci gaba to demokradiyyar nan da ɓangaren zartarwa da ɓangaren majalisa da ɓangaren ma'aikata sannan da ɓangaren talakawa wanda mabiya ne su bangaren 'yan siyasa su yi amfani da lokaci su yi saitin tattalin arziki su gama shi da wuri a rage siyasa da ake sawa a cikin gudanar da aikin gwamnati saboda kar a yi ma 'yan najeriya abinda pdp ta yi bayan shekara goma sha shida ta ce ku yi hakuri ba ga komai ba to waɗannan 'yan jama'iyya shugaban ƙasa mai girma muhammadu buhari ya fi mu abin da gwamnati take ciki a jiya da yau da yanzu dinnan so dole ne a yi amfani lalle a shirin da aka ɗauko an shirya shirin gyara ƙasa ba a yi latti ba yanzu a maganan kasafin kuɗin banan nan ana gab da latti tunda a kasafin kuɗin nan wannan shekarar a yau da muke maganan nan bai wuce sauran kwana arba'in ba a gama da shekara ya kare sannan kuma ba zan manta ba ni ina ɗaya daga cikin wanda suka yi kira ga gwamnatin muhammadu buhari da ta yi watsi da kasafin kuɗin na 2015 da tsohon shugaban ƙasa ya yi saboda an saba ma tsari da yawa na cikinsa amma a gaggauta shirya kasafin kuɗi na 2016 wanda da ministan kudi a yanzu da ministan da aka ware na kasafin kudi da tsare-tsare waɗannan mutane ba su da sauran bacci sai sun gabatar da kasafin kudi amintacce an kuma yi magana ma hukumomin da suke faɗace-faɗacen kwamiti na 'yan majalisa da su daina faɗace-faɗace kar a bar 'yan ƙasa su ƙagara. To madalla Alhaji Shehu Aliyu ka tsaya nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ka ɗora daga inda ka tsaya yau. A madadin bakin namu Alhaji Yaya Jalam Dukaje da Alhaji Yushewu Aliyu da Alhaji Kalib Ismail da wakilarmu Madina Dauda da Chobahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewa kasance cikin koshin lafiya. To madalla mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. Salamu alaikum sunana Ishaq wanda yake jamhuriyar Nijar. Ina kira ga burtai mana shugaban sojoji na kasa abin da ya yi gaskiya da yake da ainihin a fawon shi ba bai aiki da tunani irin na babban soja irin shi ba a zo a kashe musulmi waɗanda ba san hawa ba ba san bauka ba irin wannan abu in ya faru wani sai kai da kake babba kamar da kubanka ba ka ce a'a dole dole Inda su bayan tawaye ba ne kowa ya san ba su rike da makamai saboda haka ina kira gare shi ya nemi ya gafara kuma bayan haka ya kamata ma kawai ce ma ka yayi resign saboda musulmai mai ya kashe dan musulmai a can boko haram suna can suna kashe mutane musulmai sai ma ka zo nan kana kashe musulmai ina daidai Allah ka Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. dangane da abin da ya faru tsakanin yan uwa musulmi na shi'a da kuma jami'an tsaron najeriya abu ne mai ban takaici ganin cewa ya kamata a ce tun daga mu talakawa fararen kaya zuwa jami'an tsaron mu bi doka da oda mu kuma sa kishin kasa a zukatan mu ganin irin yadda najeriya mu take ciki tana da rigingimu da dama bai kamata a ce an sake samun wata hasaniya ta zama sabuwa akan wadda dama a baya ake kokarin a kawo ƙarshen ta ba ya kamata mu rinka bin doka da oda da kuma son mu ta zauna lafiya da kuma kishin mu a zukatanmu fatanmu allah ya sa dukkaninmu al'ummar najeriya daga mu fararen hula talakawa da su jami'an tsaro mu zama masu kishin kasa da son kasa mu ta zauna lafiya domin tashi tashen hankula baya kawo ci gaba sai dai koma baya da fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a kan baki daya ra'ayina kenan daga Aminu mai shayi na garin Garbace ne. To yanzu kuma mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. ƙasar amurka ta yaba da zaben da aka yi a saudiya zaben da ya ta kwatanta a matsayin abin tarihi ganin cewa an baiwa mata damar yin zaɓe da tsayawa takara a karan farko a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar amurkan ta bayyana cewa shigar da mata suka yi cikin zaben hakan na nuni da cewa an baiwa kowane bangaren al'ummar ƙasar ta saudiya damar bayyana ra'ayinsa akalla mutane shida ne suka mutu a jiya lahadi yayin wata arangama da aka yi a jamhuriyar tsakiyar afirka a lokacin da ake zaɓar raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ƙasar take ta kwashe fiye da shekaru uku tana fuskanta. Tawama yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mahmud Lalo da muka yi asubanci tare da Chibohiro Jojo ne wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu injiniya Charles Hall ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.